بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقون كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للأرض أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu talatin da bakwai lissafin da tsara muna goma sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba muna cikin suratul ma'ida Allah rama ko za ka tuno mana ayar da muka kwana a kanta وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Allah madaukakin sarki ya ce wa kalifin yahudu je mu fara fasara wannan aya yahudawa suka ce yadullahi mazlula hannun Allah a daure yake muka ce menene ma'anar hannun Allah a daure wato abin da suke nufi shine Allah marubuci ne Allah marubuci ne Allah ka tsare mu sharrin da yahudu ke bai bar Allah ba balle bayin Allah yadu lahi wa lura sai Allah ya ce gullat aidihi kalmar gullat aidihi malamai kuma da fassara ne wasu sun dauke ta khabar ne wasu sun dauke ta ishari. ne waɗanda suka dauke ta khabar labari ne Allah yake bayarwa gullat aidihi hannayensu ne a daure su ne a kunce su ne marwata ba Allah ba Allah yana mai da musu martani kenan waɗanda suka ɗauke shi ne shayi addu'a ce tun da suka ce hannun Allah a ɗaure yake to gullan a yi Allah ya ɗaure hannaye an gane bambanci tsakanin fasar guda biyu in ka ɗauke ta insha'i ya zama mai addu'a in an ɗauke shi kamar kuma ya zama labari Allah ya ce wa ne, sannan Allah ya la'anci su ya tsine musu albarka bima kanu saboda wannan mummunan magana da suka la'anar Allah ta tabbata kai yahudawa shi yasa dan kaji ne wa yahude ta hadiru hadin ne dama kenan na Allah ne an gani shine bi ma qalu sai Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba ya damu shi Allah hannayensa guda biyu mabasu tsakani a shirke da suke a buɗe suke yunfiku yana ciyarwa yana badawa yana rabawa kaifa ya sha yadda ya rabawa ana rama da na mana addu'a yake Allah duk bukatar mu ko me muke nema kana da shi kuma baka da ruwa wannan ya nuna wato sabanin da yahudawa ke da suke da da Allah bai ne maroki kuma shi Allah ba abun da bai da shi kuma cewa yake yanzu ka kalli mutanen da ke cikin masallacin nan kadai a ce Allah ke ci da su iya mutanen masallacin nan kawai ko na aka sai ai aiki ba ai ko ba aiki ba to balle mutanen najeriya da wajen mutum miliyan 160 zuwa 180 to a cikin halitta ana mutum miliyan 160 da 80 duka ma mutum da ne lokacin da za a yi canzo a kasar china ma'aikatan da aka ɗauka domin su yi aikin girgin ma'aikatan census ne sun kai yawan 'yan najeriya to waɗanda za a girgin su Eh? wanda shi ne allahu adam to balle mutanen duniya balle dabbobi kwari tsirrai tsuntsaye halittun da ke cikin ruwa aljanu duwa ke ciyar da su ga allah ke ciyar da su shi sa sai ana shi cikin asami da yake ba da maye bace ko jangadi na takwas ya ba da maye da zai yi jankirin takwas daya sama da kasa za su yi rubucewa ne? ya yi jankiri na takwas daya kulla min huwa fi sha'an shi Allah koyaushe shi yana sabi ne koyaushe yana ofis ba lokacin tashi ne kulla yau huwa fi sha'an koyaushe a ba wani ɗan a ba wani mata a ba wani kudi a yi wani bigoshin a yi wani kurkoshin a kashe wani a raye wani a azarta wani wani ya talauce wani ya ci riba wani ya fadi, wani ya ci zaɓe wani a dubura da shi wani wani wani ko yi wani wani ake yi a yi sai Allah Allah ya ce bal ya dawo mabasu da yau yurfi ku kai mai sha Allah ya ce wani matsalar Yahudawa Qur'anin ma bala'i yi kara wala yazidan da kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa da yawa daga cikin waɗannan yahudawa abinda aka dauka maka da alqur'ani mai girma ba abin da yake ƙara musu face tughyanan girman kai da ta'addanci wa kufra da kafirci abin da kake ƙara musu kenan idan an karanta musu qur'ani suna yake da shi ba su aiki da shi zai shiga ta kunnan dama ya tafi kunnawa. saboda yahudawa su ne asali masu kunnan kai aya ba ta shiga kunnan shi kawai iya bukatar su ke kawai da ke gabansa banda shi bai da wani Allah ka tsare wani bishirin Allah ya ce wani zidan da kasira minhu ma unzila ilayka min rabbika tubyana wa kufra Allah ya ce wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah Allah ya ce mun jefa tsakaninsu me kuka jefa musu al'adawa gaba walbagaba da fushi da kiyayya a tsakanin su ila yau da kiyama har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa yahudawa su ma a rarrabe suke sun kasu kashi saba'in da ɗaya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi nasara sun kasu kashi saba'in da biyu annabi ce wata tattari ku hali da umma ita kuma wannan al'umma ta ta al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta kasu kashi saba'in da uku amma kashi saba'in da uku na kullu hajjin nari illa wahida duk jihar da maza su shiga kashi ne da zai tafi aljanna sahabai hankalin su ya tashi suka ce ya rasu da wanne ne kashi da zai tafi aljanna sai annabi ce musu ma ana alaihi yau wa hali kashin da zai tafi aljanna su ne waɗanda suke kan abinda yau ni nake kai ni annabi in ji annabi wa ashabi da sahabbaina duk kashin da ke kan abinda ni annabi nake kai shi da sahabbaina to wannan kashin su ne masu tafiya aljanna su ake cewa alfirqatul najiya ƙungiya mai tsira duk duniya sun yi jima'i wa yadda mutanen su ne ahalin sunna wal jama'a wanda su ne ahalin sunna me yasa aka ce su ne ahalin sunna suwa ke kan abin da annabi ke kan shi ayyuka ahalin sunna suwa ke kan qur'ani da tsantsan sunna ta annabi muhammad suwa ne ne ba su da wani gurin robar da annabi kowa da gulmansa ko ba ka bane kowa da nashi wancan da nashi kuma ya ce shi ne babba wancan ma da nashi kowa da nashi mu ne babu da kowa sai wa ahlus sunna shi yasa yana da gaida za a gane ahlus sunna duk wanda ka ji an zagi malamin ka ga ya fito yana bala'i dan bid'a karka tambayi kuwa ba ahli sunna kun san dalili saboda malaman suna suna dasa wa almajiran su kaunar annabi da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a ce total submission a cikin karanda sai da mutum da ka fara wa ji mun kawo muku wani cikin malaman muna cewa ga malalai ga karamorin shi ya taba jefa dumbujan dabino ya tafiye shekara arba'in ya sauka wani gari wata karama ma da an faɗa ka san hauka ne yanzu shehu malami abu dalibin makki abu dalibin mai ci ana faɗin karamarsa wajen saboda tsaba karama ya taɓa yin taku ɗaya ya tsallake duniya to sai sai na wai taku ɗaya ya tsallake duniya za ka gada dole mu tafiya to da ya tsallake duniya sai dai na. to Allah ya sauka Allah ya saba da Allah Allah ka gama sawa wata karama in ka ji ga abin da ka saka ka ji an ce wani wane ne wane ne wai saboda tsabar karama wai ya taɓa yi wa Allah sujada sai da shekara ne bai dago kan da ya sujada bai dago sai da shekara ɗaya to tambaya wanda ya sujada bai dago sai da aka yi shekara guda ɗaya ya yi sallah asuba ya yi azan ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha ya ce sallar juma'a ya ce sallar jana'iza ya ce ya ce ya ce ba a tunani ba ne ba a tunani sai kawai a kirkiro karama sai kawai a nauta ta ba a bayi tunani abin akwai matsala ko ba matsala sai ka tsaya ka yi nazari sai ka ga ba shi ya yi ya yi jana shekara ɗaya bai dago wani yanzu shekara ta guda bai sallah an taɓa waje bai sallah wai sai da ƙura da ƙasa ta taru a bayan tafi yana cikin jana aka yi ta ruwan sama wai har ciyawa ta fito kan bayan tafi mai dago yanzu idan ka ɗauki karamar shehu amadu bakani shehu amadu bakani wai shi saboda tsabar saboda tsabar karama da yake da wai ya yi shekara arba'in bai taɓa rasa kabbar harama a masallaci ka ji wani abin sai burge ka wai turan nan ya iso masallaci ne samu a yi kabbar harama saboda bakin ciki ya yi ta kuka bai daina kuka ba har yau da Allah wannan wa ya kike shi wai sai aka ɗauki da aka je aka binne bayan shekaru wai sai wani wani ya mafarki ruwa zai ci kabarin shehu a madar barkayi saboda haka sai ya faɗa wa mutane sai aka ce tuwaje a gano da aka je sai aka samu ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har bakin teku ciyawa ce sai aka ce to a tura kabarin wai ana tunawa sai aka samu ga wanda tana nan yadda take babu abin da ya taba ta kuma kukan nan da yake yi tun yana da rai bai daina kukan ba har yanzu ya mutu ba kuka yake ta rusawa wai hawayensa da suke zuba su ne suka tsirar da ciyawa tun daga bakin kabarin har bakin wannan shi ne mai kwararo ta kowa za ka samu yana da gwarzonsa waye wanda bai da naki gurbar har suna da bai da gurbar da annabi shi ya tashi zai maka magana sai dai faɗa maka darajar annabi da matsayinsa da falalarsa da darajar matansa da darajar almajiransa duk nan zai kare masa wajen bayani sun an ce kai bai shahadi kuma abdul min ibadin rahman in ba kowa ba bawan Allah ne kada kada to wannan yasa almajiran ahlus sunna dan ka zagi malamin gurin su bai baci kun san da yasa sun dauki kai wani ya personal issue da kai da malamin Allah zai muku shari'a a lahira wannan ya personal case bai kai a yi da wannan ku ne mutanen Kaduna wuta ba Mahmud Dumi har ya rasu in ya zo wajen karatu mai yake cewa ya ce idan wani ya zage ni ba ma to kai ban yaki ba kai da kai ne kai da karama ka mai da martani mai yahe ba yace an zage ni kafin ku tsaya rama wa ce ku ta karanta da addini malamin su shi ya sa yasa kaga ya mutu yau shekaru an gagara bantawa da duk inda ka je duniya sai ka ji labarin shi yana ina saboda ba darajar sai koya wa mutane ba ya koya wa mutane darajar annabi muhammadu da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kuma darajar ta ka ni zan tsare ka kuma karantarwar da yayi har yanzu ita ke yi ko ba ita ke yi ba masu ganin ya matsa musu lamba sai su gane ashe shi kakan ma yana dan sassauci jikoki jikokin sun fi matsala Allah ya tsara karantarwa Allah ya tsara karantarwa ƴaƴansa ne suka tsara karantarwar Da wani shek abokar mamun dube ƴaƴan shek abokar mamun dube suka ɗauke ta suka tallata ta a najeriya da afirka suwa suka tallata ta a najeriya da afirka ahalus sunna waɗanda ba su da dangantaka ta jini ko ta gari ko ta kabila haka suka ɗebi sunan suka tallata ta a gaba ɗaya. to da darajarsa ya karanta sai dai 'ya'yansa su kare shi sai dai wa amma da ba darajar sai karantar ba darajar annabi ya karantar eh yau ga mun taho daga gobe kuna faɗin da rabi in mun ki faɗa ma za a faɗa a wannan in bare bari sun yi shuru ma wani bai rabe zai faɗa a ibada in sun sun yi shuru wani ya muri a ilu to wannan shi ne taimakon da Allah ya wa ahalin sunna kullum darajar wa suke koyarwa darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa Allah ya kare jarda su shi yasa mutum inda muka tsaya muka yi wani sai mun karantar mu fa ba kowa bane bayi ne cikin bayin Allah mun yi tafsiri a sakkwato an rufe tafsiri mun tashi ga adaban ba mutane da ke turuwa sai an gaisa da aka rawa kan ko an gaisa da yau da za a samu akalin yan agaji sama da hamsin suna sai da za su kira mutane wani da ya yi yunkuri ya kukan kura ya furwuro wallahi yan agaji bai yi tarwa ba ya iso inda ke ya ko hannu da ya samu ya wuri ya shafo rigata ya ce alhamdulillah na taɓa rigar shi dan take na wayo na kalle shi nace kai aikin banza ka taɓa tsumma nace da zanin matarka ka taba da ya gida da nace wanda rigar da wanda ka taba zanin matarka da shi ka taba da ya ke falala kariya nake zanin matar ke da falala ahal suna ba su yadda ba su ne ba su yadda to wannan shi yasa suka zama suna kan hanyar annabi muhammad sannan aka ce wal jama'a za ku ga ahlus suna da kungiyoyi da yawa a nan najeriya eh? ba kungiyar da za ta kan kungiyar hannun suna ba allah kada ya sanya ka allah kada ya sanya ka ita kungiyar izala uwa ce kungiyar da ba su izala su bida wai ka mata ita uwa ce ba ita kadai ce ba suna nan kungiyoyi na ahlus da na maza da na mata da na yan kasuwa da na ma'aikatan gwamnati da na marayu ko ina ana nan ana ta yi wa sunan na girma a jihohin yarbawa kawai kungiyoyin ahlus sunna mun samu sama da kungiya uku iya jihohin yarbawa wannan kungiyoyin uku sai suka haɗu suka kafa wata babban kungiya ta haɗin kai suka kira ta da suna federation of ahlus suna wal of ahlus suna organization in nigeria kungiya uku ce kowace kungiya ce ta ahlus suna. suka haɗu suka yi haɗin gwiwa suka yi babban kungiya da zata zama amurela suka gayyaci shugaban kungiyar da zata shek abdullahi barado muka tafi haɗa su alarama muka je muka yi taro a oyo a nan na ga farjinsu a yarbanci ciki har ya ce farfesa kuma ka sa abin da zai baka shawa ya sha suna ya koshi yana maganar suna sai ka dauka limanin madina daga nan aka ci gaba da furmutsawa aka shiga koshin aka shiga ibadar aka shiga lagos aka je aka ci gaba da aikata aikata idan ka je nan Nijar manya manya kungiyar ahlus suna akwai iyawu suna wani ijma'ul bid'a akwai kungiyar ahlus suna wani jama'a ba da ne da aka ko da ji wata wuce ba wata ɗaya muka ji aka kaddamar da ita a Nijar akwai ƙungiyar kitabu wa sunna duka da ƙungiyoyin mu musu tafsirin maluma ana kara tafsiri al qurani mai girma bayan maluman da suke da su a idan ka je Burkina akwai ƙungiyar ahlus sunna wal jama'a idan ka je Togo akwai in ka je Ghana suna nan da yawa akwai ahlus sunna wal jama'a akwai jam'iyyatun najwa li ahlus sunna in ka je Cote d'Ivoire wasu ba da faransanci sunan in an ce kamar da ta hada ka da aiki to sai dai abin da zai baka sha'awa duk inda suke a duniya da ka kalle su iri ɗaya da ka kalle su bai rigar su iri ɗaya wandon su iri ɗaya kabbara haramar su iri ɗaya kiran sallar su iri ɗaya sahun su iri ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya komai na iri ɗaya ne saboda duka daga yana suka ɗauko daga kitabu والسنة shi yasa annabi ce ma ana alayhi yau waɗanda ke kan abin da nake kan shi yau ni kada annabi ya ce wa sahabi da sahabbai na suwa ke kare da sahabban manzon Allah suwa ya taba sahabban manzon Allah suke suke zabi su da wuta ahlus sunna wal jamaa su kada ke wannan aikin shi yasa da zaka ba, malumin masu rai da matatu ko kallon wata ne yau ma wajen ma ka zo da matsala za ku je lahira abu sai hisabi ko ba ka abu na ce it's a simple issue mu kana so kai bala'i da mu zagi annabi zagiwa zagi annabi in ka zagi annabi nan ne zaka gane ka tabo kana zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ce wai wai wai mai gida gaba ɗaya ka tabo to ranar zaka ga bala'i da kafa shi har ka taba shi kace kai bala'i a shi haka kake ba ga dinka ka ba sai yau Allah ya gafarta mana to yahudawa Allah ya ce wa alqaida bainakum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah Allah ya ce kullama awqadu naral harb duk sanda suka cinna fitina a cikin musulmai suka kunna wutar yaki suka kunna wutar fada dama babban aikin bai hude ya rarraba kanku ya hada ku da shi ya dagula da lissafi wani babban aikin bai hude to duk sanda suka cinno wuta ta yaki tsakanin al'umma musulmai a tafa a hallawo sai Allah ya kashe wuta an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba shi yasa hanyar zuwa su samu damar ƙara tafurar al'umma musulmai a duniya kullum ma auka nuna da harbi a tafa a hallawo Allah ya ce wa yasauna fil ardi fasada ba su da aiki banda aikata banna a bayan kasa Allah ya ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarkata kenan Yahudawa menene dabi'ar su mabarkata ne Allah ka raba mu da yahudawa barata jiya mun yi magana da aka ce balle da mu ba wasu da tani hannayen Allah guda biyu a ne suke a shimfiɗe suke muka ce ahlus sunna in sun samu irin wa'annan ayoyi to haka suke fassara su yadda Allah ya kawo su ba su cin Allah gyara Allah ya ce yana da haru sai mu je bai da shi yana da shi ya faɗa ya ji musa sanin kai ko ba haka ba mu iya sanin shi sai ta hanyar abin da ya gaya mana iya abin da za mu iya sai ke da sai ka ce to ai an kwatanta shi da mutum wa ya ce maka da aka ce Allah yana da hannu hannun irin da mutum ne wannan shi ake cewa tamhili da takyifi ka kamanta siffar Allah da siffar wa da siffar halittarsa wannan haramun ne a wajen ahlus sunna wal jama'a an gane wannan to amma siffarsa da ya kawo za mu kore ta ba za mu kore ta yana da hannu ɗaya yana da shi in ga ya hannu yake mutu ba mu sani don Allah da gaya wani amma dai mun san hannun ba irin namu ba ne, mun san ba irin na waye ba ba irin namu ba ne. me yasa muka ce ba irin namu ba ne? dan Allah ya ce laisa ka mithlihi laisa ka mithlihi shay'un وهو السميع البصير الله يتي ليس كمثله شيء babu wani abu irin Allah babu shi kenan babu wani abu da ya Allah babu wani abu da ya Allah in Allah ya ce yana da ido kun yadda yana shi ya idon yake ba sani amma dai mun san ba namu bane domin ya ce laisa ka mithlihi shay'un amma dai ya ce kuma hukuwar sami'ul basir shi mai ji ne sannan mai ne mai gani ne to ba za a kore sifa ba kar ka zo kai kana so kai wa Allah gyara basirun mai gani ne bila basari ba tare da gani ba sami'un mai ji ne bila sam'i ba tare da ji ba alimun mai ilimi ne bila ilimi wannan yayi A'a bai jiya mun karanta ya muka ce Allah ya kira kansa sami an basira kuma ya kira dan adam ne amma jin dan adam da ganin dan adam irin na Allah ne da Allah zuwa rinsa daga kana cikin masallacin nan wani yana can wajen masallaci su biyu suna gida kana cikin suke suke mata ka tana gida ba waya ta bugo maka ba tana hira da kawai take wallahi da gidan nan nawa ina tsaye kai kana da wajen tafsiri ka san ta faɗa ba za ka iya ba saboda jin kaɗan takaitacce ne kusa yake ci. to shi ba jin Allah mata ce wacce ake cewa kaula bintu salama ta zo wajen annabi Muhammad tana kan ta kawo kalan mijinta ta ce ya rasulullah zahara minni zauji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijina ya mun jihadi ya ce ya kara kwanciya da ni kamar ya kwanta da mahaifiyarsa annabi ce shi kenan kin haramta da shi ta ce ya rasulullah ina budurwa ya auro ni bai yi ma wannan wulakancin ba sai da gara ba wannan addini mai tsafta ba zai ci rayuwa ta ba annabi ce iya abin da na sani gidan haramta da shi ta ce ya rasulullah akwai yara kanana tsakanin mu da shi in na bar su gidansa wulakanta za su bai da wata matar da za ta lura da su in na dauko su da kawo gidana ko ba zan iya ciyar da su ba za su tuzanta su ma yaran ba matakin da qur'ani zai dauka annabi ce ki hakuri ba abin da zan iya da iya abin da zan iya saboda shi la yashu ala hawa in huwa illa yi. ba abin da zaka yi ba abin da zake yi nace to ba matsala ai shi Allah akwai abin da zake yi nan ke ta daga hannu ce, Allahumma inni ashku ilayka hubbi ya Allah gani nan ina kawo maka ƙarar bakin ciki na ya Allah ka ɗauki mataki ya Allah nan take Allah ya ji sai ga mala'ika jibril da ayoyi da tsibirin su kadi sami Allahu qawlan rabbil da. تبارك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله يتكلم الله قول الذي تجادلك في زوجها hakika Allah ya ji maganar wannan matar da take jayayya da ke kan jirgin ta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kasa biya mata bukata wata shi take ilalla ta daga karin zuwa kotun zuwa wajen Allah da kanshi rabbul quwwati wal jawab sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakum muhawarar da kake da mata Allah yana ji Aisha radiyallahu anha ta ce turka shi wani sai Allah ta ce da annabi da matar a kofar ɗaki na suke magana ni kuma ina cikin ɗaki amma saboda lalurin matar da yadda suke magana a hankali annabi ke magana a hankali ta ce na ji tashin magana da suke yi amma wallahi tashi ga ba a kofar ɗaki na ake nina cikin ɗaki amma ga Allah daga saman al'arshin ya ji abu da wannan mata yanzu tare mun nan gaba ɗaya da kowa zai daga hannu ya roƙi Allah shi ya san mai roƙi Allah Allah yana jin mu gaba ɗaya a cikin aya na wani bai danna na wani ba alhaji a ɗakin ka'aba ya daga hannu yana dagewa yana ya Allah kwangilan nan tafi da ya kaza da kaza da kaza ka tabbatar mun mai ya Allah ya Allah yana ta jaddadawa wani baki da shi kuma ya zo gefe yana ya Allah kan san halin da nake ciki bashi da da ake bida da dubu hamsin ya sani bacci ya wuri Allah ya ce kai sarara ga dubu hamsin da dare kenan da muka ce kai kana ji Allah ma yana ji mun kama ka da Allah kenan jin ka irin da Allah ne amma dai Allah yana ji ko ba ji kai ma kana ji ko ba ka ji to ina ruwan ka menene matsala to bari mu ce Allah baya ji a mutanen akwai wanda bai ji ko ba yanzu me me aiki mai kwatantawa a ne saboda ko da ba sa ji to in ka ce Allah ma ya ce har ka sake kwatanta shi da wani ko baka sake kwatanta shi da wani ba yau an gudu ba cikin wakil da ka kwatanta shi da mai ji da ka kwatanta shi da mara ji wanda ka girma girmama shi ko kuma kan boda za ka ajiye shi shi ba bai ji ba kuma shi bai ji karka wahala da kanka duk siffar da Allah ya siffar da kansa da ita tabbatar mashi Allah ya kira kansa da alhayi menene alhayi rayayye a Qur'ani mai girma yake huwal hayyu la ilaha illa huwa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din na'am alhamdulillahi rabbil alamin Allah shine al-hayyu ne al-hayyu la ilaha illa huwa da gaskiya sai shi fada'udu ku bauta masa mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini a gare shi Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji talake Allah ya gode wa kansa da kansa to mun ji Allah shine alhayy to ga wani alhayy ba Allah ba yukhrijul hayya min al-mayyit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يا إساسا يخرج الحي ينا بتبدا على حي على الميت تواليني على حي الغوان كي على حي daga mari matacciya ka fi jaka ko kaza alhayu daga bai ha matacce aka fita ita wa yi mayyita min alhayy yana fitar da matacce daga me daga ke kenan Alhayu a wannan ayar kuma ba Allah bane ni Alhayu ne kai Alhayu ne ababa Alhayu, zakara Alhayu, kadangare Alhayu, zirnaqo Alhayu, Alhayu, Alhayu, Alhayu, Alhayu, to wanne za mu share sai mu ce Allah ba Alhayu, bane domin kai kamar da kai sai shi su ne ko kai ne za mu ciwo ba na yi ba mu kashe ka tsamala da kashe gawa dole mu yadda Allah menene alhayu. ha kai ma menene amma rayuwar ka irin ta Allah ce ah, rayuwar ka na da farko da ƙarshe ta Allah fa ba ta da farko farkon anan ya same ta ba ta da ƙarshe ƙarshen ma zai tafi ya sai ka bar wa Allah siffarsa amma ya take shi san da shi Allah ya kira kansa da ra'ufur rahim ya kira kansa da ne ra'ufur rahim laqad taba Allahu 'ala an-nabi لقد تاب nabi wal muhajirin wal anfar الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم وأنا رؤوف رحيم أتمنى آية أو يأخذهم في تكلف في تكوف أو يأخذهم في تخوف في تقلبهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وأنا لرؤوف رحيم أولا آية ربكم وأنا لربكم أنت كنا لرؤوف رحيم لكم to ga wani ran ufra hin ba Allah ba la kad ja'a kum rasulun min amrikum wa ja'a kum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum aha harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ne ra'ufur rahim a cikin wannan aya annabi muhammad to wanne za mu shari'a dan kafin kama wanne za mu shari'a ala ramma huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudus huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir full stop full stop full stop huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik ne al-malik a cikin wannan aya duk mun yadda Allah ne al-malik duk wanda ya yi ce Allahu akbar ga wani malikun ba Allah ba amma safinatu أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا وانا ملك وانا هو wani sarki dan bashin jiragen ruwa to wani malikun za mu share don kai kama da Allah na Allah za mu share ko wannan وقال الملك اتوني به استخلصه وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي شي وانا الملك الله ne ko prime minister ne na kasar Masar to wanne za a share wanne za a bai هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن waye المؤمن duka mun da Allah ne almumin to ga wani almuminin ba Allah ba wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna qala rajulun أتقتلون رجلا كنتم على رمى كنتم وقال رجل مؤمن مؤمن رجل مؤمن كده وانا ما الله بني رجل مؤمن نظام جاري أفمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون to wannan mu'minan din shi zamu share ko na Allah zamu share almuminu muminul muhaiminul wane ne al a cikin wannan ayar to ga wani azizun ba Allah ba qala timul atul aziz قالت امرأة العزيز ما ترى العزيز دي wani azizun ba Allah ne ba waye ba daga sanda aka ce matar Allah yana da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allah bai riki mata ba sannan bai riki ba bai riki da mutu ba shine wannan abin shi wannan wani abin ne da to wanne zamu share dan kar Allah ya kama da halittarsa na Allah zamu share ko na abin wannan zamu share to me dan amma buwaye ta tasiri iri ce gagara ta su iri ce azizul jabbarul mutakabbir jabbarul mutakabbir wane ne jabbarul mutakabbir a cikin wannan ayar to ga wani jabbarul mutakabbir ba a ba ya qama Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wannan jabbar almutakabbir yanzu ba ga wani almutakabbir aljabbar kuma ba Allah ba to wane za mu share wane za mu bari ka sa abin da zai baka haushi wallahi malamin bidiya ne ya ka bidiya da ku akwai wanda yake cewa Allah ya yi zala daban namu turai izala Allah su wai a sama yake kuma karshen dare sai ya tafi ingilin gari zai waye so ya koma haka kun zai kare da lafiya hadisi ingantacce ce ba don za ku yi mamaki ba Allah ya yi zala wai yana dariya sai aka kyalkyale da dariya to idan annabi ya ce Allah ya yi dariya sai ce karya annabi ya ce sai ce na fi annabi sanin Allah ina da wani zaɓi banda in yadda in ka ce ban ya dariya da ce ba ban sani ba dan Allah bai gaya ba yi shi sun yi da amma dai annabi ya ce ya yi dole in ban da nani annabi shi ya sanar da ni Allah in na da sauran abubuwan da ya gaya mun zan ya yasa ba zan yi da wannan an kamanta Allah da mu to sauran sifofin ya zaka yi sauran sifofin yadda Allah yana yadda ko bai mutum ma yana yadda ko bai radiyallahu anhu رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله واي wannan ya dinka rai رضي الله Allah ne waramu ita kuma wannan ya ba mutane da suke ba Allah da yi ba to sai in ce za ka manta Allah da dan adam dan adam yana kaidi Allah ma yana yin kaidi innakum yakiduna kaida innahum yakiduna kaidan وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه يكيدنا waye kaida ta yake nuna mutane ne suka wa akidu kaida waye kaida kuma ta wa akidu wa akidu kaida ita kuma Allah madaukin sarki ji me to sai a ce yayi kama saboda abin da dan adam ke yi ne shi ma Allah yi ya zaka da siffar masar wayan kuruna ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون waye makarta cikin wayamkuruna wayamkurullah waye تسكين cikin الله to wanne mu share wanne mu bari dan adam yana fushi ko bai Allah ma yana fushi ko bai alam tara ila alladhina tawallaw qauman alaihim ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون to mutum ياي fushi Allah ياي fushi sai in ce bazan fassara Allah yayi fushi ba saboda mutum na fushi ko dariya ce bazan iya fassara Allah yayi dariya ba saboda mutum na dariya to ya zai da wayannan sifofi hatta sifa ba da labari mutum yana ba da labari ko bai ba da Allah yana ba da labari ko tambiya Allah yana bayarwa ko bai bayarwa Allah na bada labari mutum na bada labari wa in asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabat bihi wa asahu فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض نعم فلما فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ميتي قال نبأني العليم الخبير a wannan ayar kawai an yi labari ya sau labari ya sau wa in asarar nabiyu ila ba'd azwajihi hadisa falamma nabba'at wannan nabba'at wa ta bada labarin matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به waye wannan labarin nan na ba'a hadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat matar da tace man amba'aka haza waye baka wannan labari sai annabi ya ce mata qala nabba'a li al-alimul kabir alimul kabir shi ya bani labari waye wannan labarin kuma to wanne zan soke wanne zan canja akar makalla da kace mana mun ce Allah yana sama ai ba mu muka faɗa ba shi ya ba a amintum man fis samai a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur daya ba su ta biyu am amintum am aminkum man fis samai alaikum asiba na ayu duka da Allah yace man fis samai wane ne man fis samai ayar farko a aya ta biyu wane ne man fis a aya ta biyu ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal aya ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'u Allah yace da dan karbomi zuwa ga Allah suke hawa an ce sun hawa hawa sun yi kada kenan ko bi sama kenan ina Allah yake masu aya ta hudu ko da kai وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق أكتب كوتهاتا فوق تمنين فوق سما ba aya ta biyar ta rujul mala'ikatu ilayhi war ruhu ilayhi rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alf sana ta rujul mala'ikatu da mala'ika jibril suna hawhawa zuwa gare shi sama aka yi ko ƙasa aka yi ba su ta shida alhamdulillah lalzi an zana ala abdihir kitab على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا yace ya saukar in saukar waye daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kenan ina yake masu ta takwas tabarakan lazi na zalar furkana kama kan lazi na zalar furkana ya sassaukar kenan daga sama zuwa ƙasa ne ko daga ƙasa zuwa sama ba su tara da birul amra mina sama ila al-ard ila al-ard thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaru fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma aka ce yana shirya lamarin sa minas sama'i daga sama ilal arzikin zuwa kasa gina a ilaki masu ba su ta goma ya kafuna rabbahum min fawqihim ya kafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun min fawqihim aka ce ko min tahdihim kenan a sama yake ko a kasa yake samu nawa tilka asharatu tilka asharatu kun sa abin da zai baka haushi sai malamin bida ya gama cewa Allah yana ko ina ai ina ka ce yana sama amma shi makani to ita ko ina makani ke kuma makani ita ko ina wuni ce ko ba wuni an gudu ba ne to ba nan zai baka haushi ba duk sai ya gama wannan sai ya zo wajen addu'a haka da makalla ba kan mika wa hannu waye mika wa hannu oh ashe ashe rani wayo ne ka inda yake to tunda Allah ba sama yake ba yana ko ina ta ka zo an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba wallahi yasa malaman bid'a dan kokuwa ma bisa gida dan kokuwa ce bisa da Allah me dan kokuwa yake da nayi koli koli da shi sai da na gwada wa Allah sannan idan a kira dan kokuwa ila Allah a ina Allah yake kusa wani abu wanda bai da Allah na sa wani ruwa ma ta fi shi da Allah je ka karanta hadisin roƙon ruwan annabi suleiman kharaja suleiman alayhi salam yastasqi fawajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifatan qawa'imaha ila sama ya rabbi ya rabb inna khalqun min khalqi laysa lana jinan an suqiyak فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم annabi suleiman ya bi da annabi za a tafi neman roƙon ruwa kawai sai samu wata turuwa a bace ta daga hannayen ta sama da ya kama wutar tana roƙon ubangiji ta Allah ta rubuta ruwa ta san da ubangiji ta yake tana na farkon min kalik ya Allah ko halitta ne daga ka? Lai laysa lana gina an ya kuma ba kai ruwa bai Allah halaka zamu ya Allah ka da ruwa Suleiman yana ganin wannan turuwa sai waya kalli mutane ce kai mu koma gida ba sai mu wahalar roƙon ruwa ba ga wasu bayan Allah sun roƙi ruwa Allah zai kawo ba. to ya aka kalla ina tafiya ka ce ba sai Allah Allah kawo. ranar maulidi ka zo kana ba mu tarihin Isra'ila da ake da manzon Allah da Miraji domin ya je karɓo sallah ina aka tafi da shi cikin ƙasa aka da shi ko sama ko ko ina aka tafi da shi wajen wa aka yi ya karɓo ne to ya kuma nan da kake karanta wannan labarin a kuma kuma da Allah yana sama ya karbo salloli hamsin yana saukowa ya zo sama ta kaza sai ya samu annabi Musa sai ya ce me aka baka salloli hamsin ya ce na jarabi al'umma ta da wanda sun gagara ko ma ka ce Allah ya rage sai ya sake komawa sama sai aka rage biyar sai ya ƙara a ƙasa ya samu annabi Musa yace ce kuma a rage ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya koma ya dawo ba ta karanta wannan tarihi ba a karanta wannan ranar maulidi o oh, ranar an zo kan kinta isra'i da miraji ranar an yadda Allah sama yake annabi ya je ya karbo sallah wajen ubangiji akwai inda aka je jibrilu ma ya ce, iya matsayarsa nan, daga nan babu dama ya wuce ya ce annabi sai dai ka wuce kai kadai haka ne ko ba haka bane duk ku gama karantar da mutane wannan tarihi duk ku gama amma saboda san zuciya saboda kuna so ku yaudari almajiranku ku ce musu kuna ganin Allah idan kuka ɗaya na sama almajiran za su ce wani tsani kuka taka kuka hau zaro saboda aka bari ku yaudare su ku ce ai ko ina yana nan yadda in ka ce ka haɗu da shi a ɗakin amarya kama dole a yadda ka haɗu da shi a amarya ba wannan ita ce ciwato da amma ranar aka za ku zo kuna karantawa ku raba mutane da aƙida mutum ya zo da yanta taɓuyanga ya ce ya manzan Allah jarraba ku yan nan ka gane mun mai imani ce ko ba mai imani ba ta dai in yanta ta an ce tahriru raqabati mu'mina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ke ku yanga tace aina Allah tambaye da annabi mata yace ina Allah yake ku yanga ce fi sama tace ya manzo Allah Allah yana sama manzo Allah ya kalli mutumin yace eh, itikafa inda ha mu'mina yace maza ka yanta ta wannan mu'mina ce mai imani ta san ubangijinta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai yan hujjojin da suke dan makalewa akwai wasu ayoyi da ake rubutu a musu murɗa-murɗa da tsiya-tsiya amma sai Allah ya mu mun ce za mu magana akan manara yau haka ne ku yi haƙuri wallahi yana manta wa ba an gani hu illa shaitan an azkura karatu ya ɗauki haka ne da hannu lokaci ya tafi gobe in Allah ya da zafi mu magana akan manara amma yanzu ba shi magana ko dukkan marayu kawai a zo mu da guda da kama hannun na'am Adnan Ibrahim Sayyid ya ba da gudunmuwar naira ɗari Imran Ibrahim Sayyid naira ɗari jafar ibrahim ɗayi naira ɗari muhammad ibrahim ɗaya duk allah ka taka musu da alkhairi sun ba da naira ɗari abdul alif ibrahim ɗayi ina jin yi mutum guda ne yara ne duka sun ba da gudunmu allah ka taka musu da alkhairi wani bawan allah ya ba da naira ɗari a yi wa iyayensa addu'a Allah madaukin sarki in suna raye ka musu albarka in sun mutu Allah gafarta musu haji yara matu da danta Usman sun ba da naira biyar gudunmu da aka samu naira casa'in abin mumin abdulkarim ya ba da alkur'ani uku a yi ma iyayensa addu'a in suna da rai allah ka gafarta musu ka yi wa rayuwarsu albarka in sun riga sun cika kuma allah ka lulluɓe kabarinsu da rama alhaji umar jibril ya ba da atamfa uku a yi wa iyayensa addu'a ko wata baiwar allah ta ba da atamfa ɗaya wasu bayan allah sun ba da set uku na yara wani bawan allah ya ba da shadda biyu atamfa biyu sai ba habibu ta ba da kayan yara uku kayan jariri ɗaya da jallabiya ɗaya wani bawan allah ya ba da yadi tattat hasan biyar ya Allah duka wayannan bayi da suka bada gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi rayuwar su albarka da mu da su baki daya Allah ka karbi ibadar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta alarama ana alarama akwai ya da Allah madaukin sarki ya bashi muna addu'a Allah madaukin sarki ya mata albarka eh karuwa ce muka samu menene masu eh, annawan to Allah ya kara mata albarka shi din ma yau ya ne da dan da zazzabi aka Allah wani sarki ya bani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta